babban malami al-imam Shamsuddin Muhammad ibn Abdul Qawi al Allah ya masa rahma fasalin da muke karatu a ciki shine inda yake cewa an-nazru wash-shahada wa hukmu shahid az-zur wa hukmu shahid az-zur wa shahid al-khamr malam yana magana wannan fasali game da an-nazru kance da wa shahada yin shaida sai da shaida da hukmu shahid az-zur hukuncin wanda yake shaida ta ƙarya ta zir wa sharibil khamr da kuma hukuncin wanda yake shan kayan maye a darsi dai gabata mun karanta abin da ya shafi bakance da kuma shaidar a yana magana kan ashahid mai ba da shaida sai yake kawo su ka'idoji da malamai suke ambata a littattafai in ka koma littattafai da suke bayani na fikihu suna bayanin wanda zai ba da shaida ya yi kamata ya kasance shahid mana akwai wasu al'amura waɗanda suke min kawadihi al-muru'a suna yin wato illa ga muru'a ta mutunci domin wanda zai ba da shaida gaban alkali dole ya zama adali to waye adali ranar dan waya gaya mana ko shi ne allazi yajtanibu kabaira wa yattaqi al-ghaibi al-saghaira yana kiyayar manyan zanubai baya yi sannan kuma yana wato yin kokari ya gaya ya nisanci kananan zanubai shine adali to akwai wasu al'amura waɗanda suke suka a cikin adalcin mutum banda waɗannan uwa guda biyu da aka ambata na kaba'ira yin manyan laifuka da kuma saga'ira ma'ana lazamtar ƙananan laifuka banda waɗannan akwai abubuwan da suke malamai suna cewa suna cikin kawada abin da ke suka a adalcin mutum to shine a baiti na 393 yau za mu karanta darasi na 36 darasi na 36 al-ababi abin nan baiti na 393 ya fara ambatan adalci wato abin da ke hana a karbi shaida ta mutum a wajen alkali zan karanta a gurguje wanda mun riga mun karanta wasu sai mu wuce dan ya zama mana kamar tuni ne da muraja yace wa hadru shahadatil fata bi siwa alladhi bi awqat al-istir'a'i ya'lamuhu qadi malai ce wa hadru shahadatil fata akwai abubuwan da suke hana karbar sheda ta mutum akwai abubuwan da suke hana karbar shaida ta mutum mana suke suka a cikin adalci na mutum ta yadda in an kai shugaban alkali aka ce yana abu kaza to alkali zai ce ba zai karbi shedarsa ba ce da ciwon ladi da ya wukata littirayi iyalan hukali akwai wasu al'amuran da suke ana lura da su a wasu lokuta idan misali ya zamo ba halin mutum ba ne to wannan ba a ambato amma ya yawaita aikata su to yana suka a cikin adalcinsa wanda alkali an kai shi a matsayin shaida zai ce ba zai karbi shaidarsa ba shi ne yake warudda wa al-mughanni wal musafi'a? ma'a at-tamaskuri war raqati yace su da wa turshidi warudda mughanni karka karbi shaida ta mawaki ne al-mughanni ana mayar da shaidar mawaki wal musafi'a da dan dambe wanda yake dambe ko kuma sana'ar kokawa ya mai da ita sana'arsa sai yake ta tamaskuri da mutumin da yake ma abocin yin izgili yin abubuwa na izgilanci ma'ana kamar yadda muka ambata a zamanin na cewa comedy mutum ya maida kanshi kamar wani shashasha yana yin abubuwa na ba wa mutane dariya to wannan ma ba za a karbi shaidarsa ba a gaban alkali ce warrakat da wanda yake mai rawa mai sana'ar rawa wanda yake yin rawa a gaban mutane to shi ma ba za a karbi shaidarsa ba ya ce waɗannan kamar yadda da su warudda kamar yadda karka karbi da su kamar yadda da su in kai haka watur shadi za ka shirya kuma ka ka hau kan hanya ta daidai ta rashadi kaga nan ya ambaci mai almughanni mawaki almutafi dan dambe ko mai sana'a ko kawa almutamaskir wanda yake yin abubuwa dan ya ba mutane dariya warraqat da mai sana'ar rawa duk wannan alkali in aka yi gaban alkali ya ce to aka ce kana da shaida kai da kaje kai kara ka ce ina da shaida alkali ya ce to a kawo su wane da wane ne shaiduna sai alkali ya ce to a bincika min su aka ce a wane Allah gafarta malam mawaki da sai ya ce to ya koma wannan ba za ka fi shaida sa ko dan sana'ar dan bane ko kawa ba za ka fi shaida sa ko a wanda yake yin abubuwa na na abin nan ban dariya ma'ana yake ba mutane dariya ba za ka fice ko zarkat wanda yake mai rawa ana sai yace wala'i ba shatranjin wa nardin li fi'lihi al-harama wala aba wala aba al-hamam al-mugharridi yace wala'i shatranjin karka karbi shedar kuma wanda yake wasan shatranjin shine wannan wasan da ake yi na ah, ah, abin nan a kan tebur ake motsa wasu wasu abin nan itatuwa ake motsa wasu abubuwa a kan tebur su ne ake ta chess da turanci shi ne shatranj wanda yake wannan wasan ya mai da shi sana'arsa narjin da mai wasan dara wanda yake wasan dara lifi'ilihi saboda irin aikata wannan abin da yake alharam haramun ne wala aba alhammami da mai wasa da tantabara almugarridi wanda yake mata wato feto yake mata sauti tana tana yin wasu abubuwa nan kaga ya ambaci mai wasa da shataran da kuma annar mai wasan dara da kuma wannan abin da ake yi a kan tibir ana wasa ba za ka rubuce da su ba dalili ya ce saboda suna yin abin da yake haramun ne wala abin hammami wala abin hammami da mai wasa da alhamami afwan wala abin hammami da mai wasa da tattabara waɗannan abubuwa da malam ya ambata a nan a zamanin baya mutane tun zamanin da suna yi wata da wannan abin da yake na kan tebur ana motsa wata abubuwa wannan bayan yanzu ka fara ba shekaru nai ana yi kuma ya zo a cikin hadisai na cewa an hana wannan kama hadisin abu dawuda daga abu musa al'ashari allah kara masa yadda ya ce manzan allah salari salam ya ce malla'iba bin nardi wanda ya yi wasa da dara faqad asa Allah wa rasulahu ya saba Allah da ma'aikinsa watan dara da ake yi ana wanda yayi hadisi Abu Dawud ya rawaito cewa wanda yayi wannan ya saba Allah da ma'aiki sannan ya zo a cikin hadisi shi ma da aka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man la'iba bil nardashir wanda yayi wasa da chess shine wannan wanda ake tattanza gidajen wasu abubuwa za a gani wasu abin wasa da ake yi fa ka annama sabaga yadahu kamar ya sa hannunsa ne fi lahmi tanzirin wa damihi a cikin nama al-hinzir da jininsa shine malamin suka ce ai kaga wannan mummunan abu na al-hinzir kaga ai abin hamata ne to wanda yake ya maida wannan wasan shi to daidai yake ji hadisin da wanda yake sanya hannu a cikin nama da jinin al-hinzir daga nan zaka san an hana wasa da da wannan dara me yasa aka hana saboda ai yana daga cikin abin da ake yin tata da su kuma tata haramun kuma yana daga cikin abin da suke ɗauke hankalin mutum da hana shi bautar Allah da ambatan Allah zikiri da karatun Qur'ani ya bige a wannan abin kamar yadda muka ambata da rike zai gabata mutum zai zauna ya kashe awa biyu uku yana yin wannan abu fiye da haka ya yi ne yana yi wani kuma zai mai da shi kamar tata yana neman eh, sa kuɗi ya ci ko ya faɗi da sauran kaga shi yasa aka hana shi musulmi lokacinsa yana da tsada baya wasa da lokaci baya rana eh, yin kyale lokaci ita ba a banza saboda ya san cewa Allah ta'ala zai tambaye shi a ranar alkiyama an umrihi sai ma abna rayuwarsa baki daya a mai yadda ziyarta ita wa an shabadihi sai ma abla lokacin yana matashi me yayi yana da karfi sannan kuma wa ilmihi ilmin da ya samu sai ma amila fi da iyaye amfani da ilmin wa an malihi dukiyar da ya samu min aina tasaba ta ina ya samu dukiyar wa fi ma anfaka ta ya ciyar da dukiyar haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam za a tambaye mutum wani abuwa guda hudu a ranar alkiyama na farkon shine rayuwarsa baki daya an umri daga a ta har zuwa alif har zuwa ya a har zuwa z ko me sai an tambaye mutum to yanzu misali a ranar alkiyama ka tsaya gaban ubangiji a ce ka bata rayuwarka wani bangare mai yawa kana yin wannan wargin Allah me yasa ya halicce ka dan kai wargi dan kai shirme ka bata rayuwarka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa duk abin da ba zai taimake ka wajen bautar Allah ba ka samu ribar lahira ko duniya ka ba kana yi asara ne kuma Allah ta'ala zai tambaye ka sannan a baya yayi magana akan mayar da shedar mawaki wannan na ga baya bukatar ma a ce me yasa saboda ai musulmi baya daukar waka zai yi yana cin abinci da waka saboda ba abu ne na kamala ba ba abu ne na kamala ba yana yana tauye adalcin mutum kamala ba ta sa mutum ma'ana wanda yake kamili ya rika yin waka ba kuma ita waka bisa al'ada tana kunshi dama da abubuwa wayanda suke ma abin nan munkarai da yawa suna da munkarai da suke kewaye da waka amfani da kayan kaɗe-kaɗe munkari ne kalmomi na batsa ko kalmomi na na ziga don a biya ta munkari ne ƙarya munkari ne don mawaƙi dama dole sai ya yi wa'in abubuwa zai yi ƙarya zai shi ne ai kamar ziga ɗan ya ce wani ai kaza ne alhali ba haka bane shi kawai yana ziga shi ne don ya bashi kuɗi kaga wannan yana ƙarya don ya ce da ƙarya alhali ƙarya haram da kuma kalmomi na watakila na batsa kamar yadda muke gani da kalmomi na ah, shigartaka da kuma yaban abin da Allah ya hana yaban giya misali ba ka ba ɗaya giya suna koda ta ana yi tun zamanin jahiliya har musulunci ya hana ana koda giya ana koda azzalumai ko ba haka ba a koda azalimai a mai da shi kamar wani mutumin kirki wannan wannan aibi ne aibi ne wannan mutumin da yake ba mutumin kwarai ba amma aita ta cewa ai ana yabansa ana to wayannan kaga su kadai sun sa mawaki ya zama ba adali ba ba a karɓar shaida sa gaban alƙali sannan ɗan dambe da kokawa akwai rashin kamala a ciki mana mutum ya mayar da sana'ar da zai ci abinci da dambe ko da kokawa wannan akwai akwai tauye kamala shi musulmi kamili ne baya yin abubuwa na zubar da kima wannan abu ne zubar da kima abu ne zubar da kima sannan da kuma wanda yake wasan comedy yana yin barkwanci yana yin shirme don ya samu kudi wannan ma yana zubar da kamalarsa sannan kuma da wanda yake mai rawa wannan kan ya kowa muni ma saboda namiji mace ma ba a yi ta yi rawa a gaban mutane ba inda ba miji ne mata za ta yi mijin ta rawa ba ai haramun ne mace ta ma fito gaban ko mata ne ta ce za ta yi rawa tana bayyana cikin ta haramun to a bari kuma a ce namiji kaga wannan yayi muni to duk wayannan abubuwan da suke na tauye kamala ne na tauye mutunci ne na muru'a yana yana a cikin muru'a sannan sai ce wala abil hamami wala abil hamami da mai wasa da tantabara shi ma wannan wargi ne kuma ya zo ma a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka rawaito cewa hadisin ya zo marfu'i zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zo mawqufi zuwa ga Abi Huraira shine marfu'in aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yana wasa da tantabara sai yana binta yana wasa da sai manzo Allah ya ce shaytanun yatba'u shaytana shedan yana bin shedaniya haka hadisin yazo marfu ita manzo Allah ya faɗi wannan kuma yazo a cikin mawqufi ma bi hurairah ga wani mutum yana wata tantabara sai nana ta wannan magana yace shaytanun yatba'u shaytana shedan yana bin shedaniya mana wannan aiki shedan ce a ce mutum bai da aiki sai wata tantabaru ya nemi su. yanayi musu wani abin nan misali su rika yin wani abu na wani wasanni ya zai ba da aiki sai wannan kuma da wannan zai ci abinci wasa san kabara yana yana musu fito yana musu sauti suna yin almugharriji wannan abu ne wanda yake na aini sai ce idza kana abbasan biha aw mumakira aw muqamira idan ya zamo yana wasa san kabarar abbasan biha wato bisa wargi da rashin abin yi ya maida abin sana'a au mukabira ko yana yin tata da ita ma ana tata da tsuntsaye sai a ce ko dai a ce wani eh, kamar yadda ake yi da da wasu ke da suna wannan tsuntsu mai sautin nan kanari sai a ce za a yi a yi a yi gasa ka kawo naka a kawo wannan ya kana ita ana koda su suna yin a ce ko wani kaga wannan abu ne wanda yake musulmi ya wuce haka bai da wannan lokacin zai iya faduwa lokacin ya mutu kuma a tambaye shi me yake lokacin da ya mutu wannan abin kaga yayi asarar lokaci mai tsada da ya kamata a ce wato ya amfana wajen neman lahirarsa ya bata awa ɗaya awa biyu ba ya bata rayuwarsa ma watakila yana yin irin wani abubuwa alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana akwai kalmar da mutum in ya faɗe ta guda ɗaya za ta nauyaya masa ma'auninsa kalimata ne خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم manzo Allah yake wa Mu'azu ko ɗaya daga cikin sahabbai yace kana so in gaya maka wata kalma taska a gidan aljanna ma'ana wanda zaka yi ajiya a gidanka na aljanna yake kalmar la haula wala quwwata illa billah yake kanzun min kunuzil janna taska ce yanzu ka duba waɗannan abuwa su ake so ka yi don ka samu ka ba Allah ka girmama Allah ka yi zikiri karanta alkur'ani kowane harafi ɗaya yana daidai lada goma yanzu misali duk waɗannan ka ƙyale ka je ka zauna kana wasa da tantabara ko kana dambe ko kana waɗannan abubuwa ko shakka babu yana tauye adala da muru'a ta mutum sai ce sai dai idan ah, shi wanda yake wasa tabarin ya kasance yana yin sata ko yana wasa da ita a bisa warge yace wasarrakan da mai yin sata ma'ana wasu na koya wa tsuntsaye su je su yi musu sata ko su sato wasu tsuntsayen irin su je su yana koya musu su za su iya hilato wasu ma ko kuma ya amfani da su wajen saman Allah yace ibna'u shahadata wardudi in yazo aka tsaye da shi zai bada shaida karka karbi shaidar sa kamar yadda shaidar sa yace wa man yaqtani Lil'unsi auli aw faraqiha wanda ya aje tantabara saboda lil'unsi akwai wanda zai aje saboda yana da sha'awar yayi kiwon tantabara saboda ko ya sayar da ita ko ya yanka ya ci kuma dai ya halatta saboda tantabara ba laifi bane mutum ya yanka ya ci ko kuma ya in ta haifa mata ya rika saidawa ba aibi bane aw li faraqiha aw al kutubi ko a zamanin da ana koyar da ita kai sako ta rike a sa mata wasiƙa ko wani sako ta iya kaiwa wannan ba aibi bane yake awul kutubi lam yumna li sihhati maqsadi shi ko za a karbi shi da ba hana ba saboda abin da yake ba aibi bane dan ka aje tantabara kana kiwo dan ka sai da 'ya'yan ko dan ka yanka ka ci ya halatta wannan ba aibi bane amma mutum ya mai da tantabara abin wasa na wargi da waye irin yadda mutane a da suke bal ma har yanzu ma wasu mutane suna irin wannan shirwa yin wargi da wani abin da zai bata rayuwarsa ya kashe lokaci ba zikiri ba salati ba nafila ba addini sai irin wayannan abubuwa to kaga wannan ba mutumin kirki bane ba za a karbi shaidar da ba amma idan ya je tattabara saboda wannan makasudi ba laifi babu ne yana daga cikin mutanen da ba za a karbi shaidar su ba wa mukiya sirran min jima'in wa nahwihi wanda yake bayyana sirrin da ya gudana tsakanin shi da iyalansa wa kashafi ma fil urfi sina bi mashhadi da wanda yake yawo kashafi ma fil urfi sina sina yani min sana yasunu abinda ake karewa ake koyewa a cikin al'umma ba a so alka bayyanawa shi ko izo yana bayyanawa yana yadawa wa kashafi ma fi al'urfi wanda yake bayyana abinda bisa al'ada sina ana koyewa ne bi mashhadi ya rika fitowa da shi fili akwai wani abubuwa na al'umma wanda ba a so a rika fitowa ana fada za ga wani yana fitowa ya zauna a dandali yana faɗar wasu abubuwan da a cikin al'ada abu ne na aibi ba a faɗa a cikin mutane to wannan ma ba a karɓar shaidarsa da wanda yake bayyana sirrin da ke gudana tsakaninsa da iyalinsa da wanda yake bayyana abin da bai dace ba wanda cikin al'umma bisa al'ada ba a so a rika faɗa yake faɗa yake faɗa shi ma ba a karɓar shaidarsa wa man yadkhulu al-hammam min ghairi mizari da wanda yake shiga gidan wanka ba tare da tufafi ba yace a zamanin jahiliya kafin musulunci tana so ba addini a wajen so sai su haɗu baki ɗaya ko a bakin rafi ko a wani waje duk kowa ya cire tufafinsa yi wanka a gaban yan uwansa baya boye abin nan baya fitirke kansa to da musulunci ya zo sai ya hana bayyana tsirai ya wajabta sutura to amma kuma sai ya zamo bayan mutane sun tafi kasashe wanda Ah, yake na da ba musulmi ne aka bude sai aka tadda waɗancan ƙasashen suna yin gidan wanka sai a yi waje a miƙe za a kawo ruwan zafi ne sai a shiga kowa in shiga amma kowa tsirara suna ɗumama jikinsu suna yin wanka a irin ƙasashe wanda yake ba na musulmi ko abin mamaki a yanzu ma ana yin haka yanzu ana yi ana yi kuma a Najeriya ma yanzu ka je kudu za ga an yi akan wanka ko abin nan labule babu kawai dai an an raba kuma kowane an masa kawai shikenan duk wanda ya zo sai mutane goma sha su jera shikenan kowa yana wanka kuma kowa ba tufafi wani ɗalibi yake gaya min irin wanda ake tafiya a wanda ake musu dalibai ake koya musu al'adu kasan akwai irin darussa da ake koyar da al'adu ko kuma yarurruka da waye to yana cikin yana karanta wani yaren faransanci ne to an ɗaliban sun zo ƙarshen shekara za a kai su wani waje haka don wai su ga al'ada ta irin mutane in masu arabiya ne a kai su inda ake wani ake ta arabic village wani waje ne za a yi abubuwa irin na al'adu tun da ba za a je kasashen nan ba to sai a yi wani waje a yi kamfin ɗin ɗalibai to su faransanci suke karanta sai a kai su iko a kai su iko ya ce to da aka je inda aka kai su ya ce haka ban ɗakan suke da abu ne kuma shi kenan gaba ɗaya sai dai kowa ya shiga haka ya cire tufafi kuma abu da haka gawa shi ne yake fatawa ya je can ɗin to ya zai yi na ta ah, ya ku za ka yi kai musulmi ne ai za ka shiga irin wannan wajen sai ka bari sai dare ya raba in kana bukata kai wanka ka tabbata karfe biyu uku kowa ya wanka ka sa alam sai ka tashi ka yi wankan ka ko ka je ka biya bukata amma ta yaya musulmi zai jera kamar wani ai wannan maguzanci ne har yanzu ana yi maguzanci ne wannan ba musulunci to mutumin da zai shiga gidan wanka min gairi mai zari ba tare da eh, sutura ba to shi ma wannan dama ta kasu adala ne ya zama ba za a karfi shaidar sau ba yi da muru'a ba yi da mutunci ba yi da ba adali ba ne wa kulu bainan nasi malam ya yu'awwadi da wanda yake cin abinci a tsakanin mutane abin da ba a saba ba abin da ba a saba ba akwai al'ada ta mutane an gane ku? akwai abin da bisa al'ada ana zama a ci babu damuwa amma akwai abin da ba za a zauna gaban mutane a ci wannan ya danganta da al'adar mutane yace malam yu'awwadi wanda ba a saba ba idan a al'adar mutane ba a cin abinci a kasuwa kamar yadda muka buga misali kaga mutum ba zai je kasuwa ya zo ya ci abinci wannan al'adar mutane kun kuma al'adar mutane ana cin abinci a kasuwa ba za a aibanta ka ba ko ba ka ba aibi ba ne amma wasu a wajen su aibi ne to inda ake da sai ka kiyaye al'adar mutane wadda zai zamo aibi ne gare ka sai ka kiyaye in ka shiga mutanen in ka shiga mutanen yanzu misali mu a nan arewa ka je ka ciwo a tamfa ingila ka kankara wata babbar riga da abin da maka aiki ya za a kalle ka eh ba al'adar ba ce ko ba haka ba ko ka je ka siyo lishi mai tsada na dubu talatin da biyar ka zo kankara babbar riga in ka shiga cikin mummu misali in irinmu ne kai sai ka ga mune maka kallon kamar reni da rashin kimantawa saboda mu ba al'adar mu ba amma yanzu idan ka je Lagos misali kai ka sai a tamfa ka ka ba wurin wanda watakila al'adar ko ka daure zani misali a nan kawai aka kama zani ka fito wai za ka zo shago ka yi saya a bakin titi illa lillahi la gaga yana cikin kawajul adala ba al'adar ba bace amma yin abin na aba ne fa aba eh aba can kasan yamurai don ka ɗauro zanin ka da irin shaɗinka da ke ka kana kamato shago wawa zai kalle ka saboda al'adar to kaga mu nan in yi zai zamo ya aibanta sai a rika aibanta ka to duk abin da ka yi aibanta ka ba za ka yi shi ba amma yin a can ne inda mutane ba su da damuwa al'adar ce sai ka yi hatta hula akwai wanda in baka sa hula ba so a wajen su kamar wani laifi ne ba sa ganin ka da kima in baka sa hula kaga sai ka sa hula amma inda babu damuwa ba wanda ya damu shikenan sai ka so a kula da wannan shine yake ta mai cin abinci bainan mutane wanda amma a ba al'adar mutanen bace kan in yayi haka to shi ma ba za a karbi da sa ba wa madar jilaihi li ghairi darurati wanda yake mike kafafunsa a cikin mutane ba tare da larura ba babu dalili shi ma ana sukar adalci to amma wannan kamar yadda na faɗa shi ma ba mu al'adar mu dan ka mike kafa yanzu ba abin a kalle ka cewa kai wani zunubi kai laifi ba ko ba haka amma akwai waɗanda su al'adar su idan ka zauna cikin mutane ka miƙe kafa to za a ce wani bai da mutunci su aibi ne a wajen ba a miƙe kafa a cikin mutane dole kowa ya zauna ya harfe kafa a majalisi ba za ka zo ka miƙe kafa ha eh su ma to kaje yan Indonesia ma ne ke su ma al'adar su mutanen in ka miƙe kafa aibi ne ainihi wa khataba bil fuhshi an-nisa yati bi mashhadi wa khataba bil fuhshi an-nisa nisa bi mashhadi da wanda yake magana da mata yake bin mata yana magana da su yake bil fuhshi da magana ta alfasha ma'ana magana da babu kamun kai babu kamun kai yanzu misali mu anan ka gani in matarka ce ba za ka rike hannunta kuna tafiya a titi ba saboda wannan mu aibi ne amma idan ka je wata kasar su kuma ba aibi ba ne kaga sai ka kiyaye to haka mutumin da yanzu mu kaga a nan al'adar mutane nan sai ga mutum ya tsaya da mace wai suna zance a gefen titi kuma ba abuwan da ya damu da su amma an kaje wani waje ka tsaya da mace ba ka ba ai kalas ai ba wannan ai ka fita daga mutane ai ba wanda zai ganka da kima ba wanda zai ganka da kima to dai ka kiyaye an je aka ce an kai gaba alƙali za ka yi shaida sai a ce ai an gan shi yana hira da mace kuma ba matarsa ba bayar ruwansa bai ce wannan fasidul adala ne tafi ba zan karbi shaida ka in ana neman adalci sai a kiyaye wannan maliki ta yana daga cikin abin da a wajen wasu eh, zai zamo abin nan ne tuka ne a cikin mutunci da al'ada abin nan da adalcin mutum nan kuma yake wa khatabu bil fushi dama wanda yake magana da mata irin wanda baya damuwa din zai yi magana da mata a cikin mutane kaga wannan dama ai yana da yana da aibi baya kamun kai baya jin kunya wa za'ima jam'il jinni thumma munajjiman wanda ba za a karbi shaidarsa ba daga cikin su akwai wa za'imi jam'al janni wanda yake cewa yana yana mu'amala da aljanu yana mu'amala da yanzu al'adan mutane shin ana me ake da aljanu ana kasuwanci da su ko ana ko dabo aljanu kai mutum baka da alaka da su su wata al'umma ce mai zaman kanta kai ma baka to amma mutum sai ya rika cewa wai shi ai yana hulɗa da aljanu a daga nan ka san akwai ayat tambaya akwai ayat tambaya me wata irin hulɗa kake da aljanu ko wani ya ce wai suna bashi magani a duk wannan an hana duk wanda yake baka da alaka kai a matsayin ka na mutum da aljanu su mutane ne daban kai kuma kai ma jinsi ne daban ba abin da ya haɗa ka da su kar mutum ya je ce ai shi yana yana da abokai aljanu ko yana da wata budurwa aljanu ko wani abu haka kana jin wannan kasan yana da matsala an gane ko ko dai yana yana tsafi ko yana wani abin da akwai abin tuhuma duk wanda yake da cewa shi yana mu'amala da aljanu yana tattaro su har ma yayi wata mu'amala da su to ba za a karbi shaidar sa ba domin shi abin tuhuma ne me alaka ka da aljanu kai kai mutum me alaka da su sai dai in abin nan ka suka yi suka shiga jikinka ka je ka nema a yi ma addu'a domin a raba ka da shi su ku raba ba mutum ake da su ba <laughs> da ba a zawa tare kowa hanyar sa rawa sai ta suma munajjiman sannan mai leƙe a cikin taurari munajjim mana wanda yake amfani da taurari wajen kokarin leƙo gaib san ana yin wannan abin nan amfani da taurari da kuma abin nan sun su wajen kokarin gane gani akwai masu yin wannan an gane ku to wannan ma amfani da misali eh, abin nan da da taurari dan leko gaibu wannan bokanci shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo a cikin hadisi yace yake cewa man iktaba ilman min an-nujum wanda ya har ilmi ne littafi ne ake ake rubuta na ilmin taurari littafi guda ake sai yace duk wanda ya samu wani kaso na ilmin taurari yace faqad iktabasa shu'batan min as-sihr to ya samu wani yanki na sihiri domin ana yin amfani da taurari ne wannan ilimin domin leko sihiri kuma yanzu ma za ga hatta turari suna irin wannan in ka sayi mujalla za ga a baya an sa abin nan watanni goma sha biyu kowane da alamar wani tauraro zodiac wane ne wane ne za a gani an sa sunan kowane to abin da ake sai ga an ce ka duba ka gani in kaza ne kaza ne akwai sa an kaza babu sa kaga wannan ai bokanci bokanci ne amfani da saurari saboda haka haramun ne duk wanda yake mu'amala irin wannan to ya zama boka ne ba za a yi karbi shaidarsa ba waran malam da mai bugun kasa a wannan kan dama ai baya bukatar a yi masa bayani mai bugun kasa don ya leko gaibi domin ana bugun kasa ne ko zane domin wai a iya gano wani abu ta wannan akwai wanda suke su sana'a su kenan bugun kasa ba wani zai je kasuwa ko zai je wani tafiya sai je a duba masa sai ya zazzana ya yi waye ya yi waye sai ce a ah, tafiyar ba ta ko da ta kaga wannan boka ne a da kasa ake zazzanawa ya ce au kasasan ko mai yin wa'azin turmi shine kasas Me yin wa'azin mu a kasa hausa ana ta mai wa'azin turmi me wa'azin turmi shine ya zo ya kafa abin nan ya tare jama'a ya tafa faɗin maganganu yana kawo labarin annabi Suleiman da aljanu iri-iri da ya mu'amala da su ya kala yana ta ba da wasu labarurka wanda suke na ƙarya tun zamanin da ake wannan wata rana Imam Ahmad da abokinsa Ali ibn al-Madini suna masallaci sai ga wani irin wannan su galibi bara suke yi da wannan sai mutum ya tashi a masallaci wai zai yi zai ba mutane wai labari da in ya gama ba da labari kuma sai shi to a bai sadaka shikenan sai ya miƙe ya ce ai ahmadu ya bani labari dan Hanbali da Aliyu dan Madini da kaza kaza kaza an an taba yin kaza kaza suna masallaci suna kallon bayan ya gama sai ya ya taba shi yace kai ani ne ahmadu dan Hanbali sai wannan yace to ni ne Aliyu dan ku kadai ne a duniya ahmadu dan Hanbali ba wani sai kai kai kadai ne Aliyu dan ba wani a duniya sai kai in muka baka labarin sai ku kadai ne a duniya ai ba ku kadai bane a iya samu wani kaga suna yin ƙarya su kasasu suna kawo labarin da kana ƙarya kawai in sun gama ba da labari irin da yadda ake wa'azin turmi an gama an yi doguwar a kewaye sannan ta ce to kuma a ba da sadaka to kaga wannan yana ci da ƙarya kassas saboda haka duk mai irin wannan ba a karfashe da saboda suna yin ƙarya kuma mai yin ƙarya ba adali ba ne sai ya ce wa mu'ajjirar radi wa mu'ajjirar radi wa rammala na kassasan sai ya ce wa mu'ajjirar radi da mai bada abin nan wato ijara mai ba da hayar kayan barna ya sai kayan kiɗa ya aji in za a yi kiɗa sai a zo a haya a biya shi wannan ba adali ba ko kuma ya rika bayar da ya gina gida ya bayar domin masu aikata alfata ko masu sai da abin da yake na haram to duk wanda ya yi wannan shi ma ba adali ba ne mu'ajirar radi wanda yake ba da haya na kayan barna arradi shi ne abubuwan barna wala aba urjuhin da wanda yake kafa lilo shi ma ba adali ba ne mai sana'ar lilo a zamanin jari ko a yanzu a su wanda yake kafa lilo a zo a hau yana karɓar kuɗi wannan ba adali ba ne saboda <laughs> shi ne la'agawar juhin mai sana'ar lilo shi ma ba adali ba ne ba za a karbi yi, saboda abin da yake sana'ar ba mai ce ba ba sana'ar kwarai ba ce ba sana kware ba ce to a wajen mutanen da amma ban sani ba ko wani ta na eh wanda zai gina waje dan arka zuwa ana yin wasa waraf astikali da mai daga nauyi mai daga nauyi don ya nuna abin nan kasan akwai masu daga nauyi don rika nuna su suna da karfi shi ma wannan wargi ne ba za a karbi da su mai daga nauyi wa rafa asiqali mai daukan nauyi ya nuna shi yana yin ai duk waɗannan masu wargi ne ai masu abubuwa ne wanda yake ba na kamala ba yace wal musabiqi fi sabhin da mai yin tsere a iyo a ruwa wasa'in ko akan kasa a kafa mu'awwadi wanda ya maida abin sana'a wato wanda ya maida tsere ko a ruwa ko a kasa shine sana'a shi yana yi ne don ya samu kudi shi ma wannan ba adali ne saboda ai wai ka ce sana ka ita ce tsere kana gudu dan ka samu kuɗi ko kana yin iyo a ruwa kana abin nan dan ka samu kuɗi to wannan shi ma mutum yana yana mutum mutumin da yake wargi ne ba za ka karbi shi da sa yace wa an yahtawi wa an yahtawiya wa an yahtawi la'bun wa an yahtawi la'bun ala iwadin min aljawanib aw min ba'dha dhuru yace wasjudi wa an yahtawi la'ibun la'ibun mutum ya rika yin wasan da kowane irin wasa ne ala iwadin cewa zai samu lada a wasan ala iwadin a bashi musanya a bashi wani abu in yayi wannan wasan minal jawanibi wana mutum biyu su yi wani wasa cewa in na ci kai zan kowa ya sa kuɗi in na ci kai ka ɗauka ko in ka ci kai ka ɗau ni ɗauka mana irin wannan wanda ake kawo kuɗi ne ko karta ce ko ma menene ne da za a sa kuɗi dan ya zama mai tata dan ya zama tata tata ita ce mutane biyu su saka wani kyauta ko wani abu cewa za mu yi kaza duk wanda ya yi nasara to ya dau abin shi yasa minar min bi daga bangare guda biyu wa an yahtawi lu'bun ala iwadin yayi wasa wanda za a aje iwad shine abin musanyi abin musanyi min bi daga bangare biyu ko bangare fiye da biyu ko mutum uku su ko fiye da haka aw min ba'dha ko kuma a'a wani ne zai zo ya sa ladan ya ce ku yi wanda ya ce ya ɗauka hau min ba biha ko daga shashe ma'ana mutum biyu ba su biyun za su sa ladan ba ɗayan ne zai sa ladan ya ce in ka cinye to ka ɗauka shi wancan bai sa komai ba amma wannan ya saka duk dai wannan nau'i ne na me na tata na tata na tata an hana yin haka duk wanda yake yi to ya mai da shi wato kamar mai aikata tata fa za ka kimarun ya ce yin hakan ta ce fa za ka kimarun mai turun bikina bihi atal amru fil qur'ani amra muhaddidi ya ce mai yin wannan wanda mutum biyu za ta ko uku za ta wani walada sannan iwar a ce in an yi wanda ya yi nasara ya ɗauka ko a kan tsere a kan doki ko a tsere a kan rakumi ko a yin wani abu da za a yi na duk wanda zai wannan ya yi tata maitir kuma yana cikin maitir wanda qur'ani ya hana sai yake cewa atal amru fil qur'ani umanni yazo a cikin al-Qur'ani amra muhaddidi umanni na cewa a bari da tsawatarwa da tade kar ayi wannan domin an hana yin tata shine Allah ta'ala ya ce innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam to kaga al maisir tata kuma shine al kimar shine al kimar qur'ani ya hana yace rijsun min amali ash-shaytan kazanta ne daga ayyukan shaytan sai yace wa in yakhlu an ju'lin amma in za a yi wata gasa babu lada shine ju'l babu lada wa in yakhlu an to wasan zai iya zama wa haram kanarjin kamar wasan dara ko babu lada a ciki ko ba ta kudi ba haramun ne dan nafsi ya hana mun karanta hadisi an hana yin dara domin manzo Allah sallallahu alaihi ya hana yin dara a yace wanda yayi dara ya saba wa Allah mallaiba bin nardi faqad ata Allah wa rasula ya saba Allah da mai to kaga an hana yin dara saboda tana cinye lokaci sannan babu riba sannan babu wani amfani a ciki shine yake ta wa shataranjin da kuma wannan shataranji da ake amfani da wannan abubuwan da ake motsa su akan teburi wa shibhihi ma'dudi irin waɗannan ka ba kowane irin wasa ne inda yayi kama da waɗannan to shikenan ba za a yi su haramun ne saboda dalilin da yasa aka hana dara saboda abin nan abin nan tafiyar da lokaci cikin abin da yi da fa'ida yi da amfani an hana to in sai ka tsora ludo akan irin wannan abin da ake ludo ko ake yin word wannan a ce wai ba karta ce a yi ta yin wani wani wani kati da ake word a yi ta yin irin wani abubuwa duk irin jinsin wani abubuwa abu ne da yake cin lokacin musulmi kuma kai musulmi rayuwarka ba aka kawai aka baka a duniya suka zo ka yi ta lokaci ka tafi ba an gane ko sai ce duk irin wanda yake kama da wannan an hana wakila wasu malami suka ce ikra shatranj la tuhdiran a shi wasa da shatranj shine wannan chess wanda ake wasa da wasu abu akan abin nan yace wasu malami suka ce ba haramun bane makaruhi ne la "Kar ka tuhdiran karka haramta balikra kace makaruhi ne yace fa bit takattur minhu urduhu la bil musarrad in ana yawan yi nan ne zai zama aiki. amma ba yi a lokaci kankane ba wasu suka ce yin shataranji wannan na test ba haramun bane amma makaruhi makaruhi saboda dai shi ma dai kamar dara yana yana tafiyar da lokaci lokacin da babu wata riba a ciki babu idan kuma aka ce za a yi ne tsakanin mutum biyu su sa lada ya zama ne ya zama tata kowa kai ka sa kaza in sa kaza wanda yace ya dauka ya zama tata ya zama tata kaga ya haramta wala ba ta fi lu'min bi ghairi adan babu laifi wani wasa da mutum zai karka dauka duk an hana wani wasa a'a wala ba ta malai ce babu laifi fi lu'bin cikin wani wasa bi ghairi adan wanda babu cuta a ciki wala a tafi babu aibi na kaskanci a ciki shine dana'a aibin da zai zai sanya mutum ya zama kaskantacce yanzu kamar mai wasan comedy da Allah babu kaskanci a cikin wannan akwai akwai mutum ya mai da kanshi yana wasu abubuwa kamar wanda yake bai da hankali wannan yana kaskantar da mutum yana zubar da darajar mutum haka nan wasan da zai cutar kamar dambe kamar kokawa ana iya halakar da mutum kaga wannan haramun ne saboda akwai ne, akwai cuta shi yasa yake wala ba ta fi la'ubin bi ghairi azan babu laifi ayi wasan da babu cutarwa a ciki wala jana'ata fihi sanan babu kaskanci a cikin sa kastifafil mu'awwadi kamar yin wasa da takwabi da aka yi na al'ada da aka saba laraba suna ne suna wasa da takwabi a daga takwabi ana gwada kamar yadda za a yi yaki yake kamar wannan babu laifi a ciki tunda ai abu ne na wasa kuma baya cutarwa ba wai fada ake da shi ba a'a kawai nunawa ake babu laifi a wani wa iyaka to ya gama magana akan duk abin da yake yana taba muru'a da adalci na mutum yayi magana akan shaida ne kuma ya faɗi waɗanda ba za a karbi shaida su ba shine ya lissafa waɗannan baki daya to yanzu kuma zai shiga ɗaya ɓangaren da yake dama zai yi magana akai shine haramcin ainihin giya yace wa iyyaka shurban lil khumuri fa innaha ya kai dan uwa ka kiyayi shurban sha lil khumuri na giya fa innaha domin giya tusawwid wajh al abd fil yawm ma agadi tana sa fuskar bawa ta baki tun a duniya ma agadi ta kuma gobe kiyama ma fuskar ta tana yin baki ka guji giya domin Allah ya haramta ka kiyaye wannan ala inna shurbal khamri dhanbun mu'azzam ka saurara ka ji shan giya zunubi ne babba bi zai sifatil adamiyyil musaddadi wanda shan giya yana gusar da ɗabi'a ta ɗan adam miƙaƙe al-musaddad miƙaƙe wa qulu qawlan sadida yana sa mutum ya fita daga me daidai ya koma ba daidai ba ya ce zunubi ne zambun mu'azzamun mai girma za mu karanta ko mun karanta a mukaddima cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da aka rawaito wanda imamu abu dawud da tirmidhi suka rubuta da nasa'i manzo Allah yace sallallahu alaihi wasallama man shariba al-khamra la tuqbal lahu salatun 40 sabahan ko yawman wanda ya sha giya ba za a karbi abin nan sallar ta ba kwana arba'in? kaga zanubin da in mutum yi sallama ba za a karba kwana arba'in? ai kaga ba karamin zanubi ba Bari kuma dama qur'ani ma ya bar cewa giya yana cikin ayyukan shedan ya bada kuma illolinta saboda haka malai yace ala inna shurbal khamri dhanbun mu'azzama ku saurara ku ji shan giya zai ne babba yuzilu sifatil adamiyyil musaddad yana gusar da sifofi na dan adam mai kake mai da shi ba mai kake ba ya mai da shi kamar dabba kamar yadda malam zai fada zai mai da mutum kamar me kamar dabba ya mai da shi kamar dabba yace fa yalhaqu bil an'ami bal huwa dunaha wanda ya shagiya zai zama kamar dabba bil an'ami zai zama kamar dabba bal huwa dunaha kai ya ma dabba ma ta tin shi yukhallitu fi af'alihi ghayra muhtadi ya rika yin wasu abubuwa yana tudanya al'amuransa yana yin shirme ghayra muhtadi ba ni kake ba ba shiryayye ba mai shan giya ba shiryayye ba wa yaskaru minhu kullu ra'in li su'i duk wanda ya ganshi ma yaskaru yana masa wato izgili litu ma saboda mummunar abin da yake yu'ayun min takhlitihi wa tabaddudi abin da shan giya in ya sha tambelan da yake yi duk wanda yu'ayinu ya gani min takhlitihi na yanda yake tambele wa tabaddudi da kuma wato barin hanya yana abin da ba daidai ba sai ya sa a yi masa izgili a rika kallon shi a matsayin kaskantacce yuzilul haya shan giya ko kayan maye yana gusar da kunya anhu gabarin mutum mai sha wa yadhhabu bil bilgina kuma yana tafiyar da arziki yana talauta mutum shan kayan maye wannan kuma abu ne sananne duk mai shan kayan maye yana talautiya saboda me duk abin da yake da shi zai amfani da shi wajen lalatawa ya sha kayan maye da shi wa kai fil fahsha kuma ya jefa mutum cikin alfasha wa qatlil mu'arbidi har ma ya kashe abokin shan mayansa har ma ya fada kuma a ɗau makami tsakaninsu ko kuma su farwa wani da makami saboda sun sha abin maye kaga kenan maye yana haifar da barna kuma Allah da Allah ya bayyana mana cikin alkur'ani lokacin da yake bayanin ya ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun sai ce innama yuridu shaytan abinda shaytan yake nufi innama yuridu shaytan an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha fil khamri wal maitiri shedan yana so ku sha kayan maye ku yi tata dan ya jefa muku al adawata wal kiyayya da gaba sai ce wai tuddakum an zikrillah yana ku ambatan Allah wa ani sala yana ku sallah ka duba illolin kayan maye fala antum muntahuna za ku daina ku bar kayan maye ko ba za ku daina ban Allah ya faɗi illolin da yake cikin kayan maye saboda haka shi yasa mai shan kayan maye yana tafiyar masa da kunya Waye da abu bil ghina ya tafiyar masa da ya gusar da arzikinsa Waye kun fil basha ya ba cikin albasha wa qatl al mu'arbidi har ma da kashe rai wa kullu sifati zanni fiha duk sifa ta zangi ta tabbata a cikin kayan maye tajamma'a ta ta ta ruba daya a cikin kayan maye duk abin zargi kowane iri ne ya tare a cikin me kayan maye kaza tummiyat ummul fuduri fa asnidi kamar haka ne aka sa mata suna ita giya ko kayan mai aka sa mata suna umma al fujur uwar dukkan fajirci uwar dukkan fajirci wannan da malai a fa asnidi ya zo a hadisi musnadi an jingina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi amma malamai sun ce bai inganta marfu'an ba a'a mawqufi ne sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu shine akan minbari ya bada labarin yake wa giya ita ce ummul fujur uwar dukkan fadirci wani labari da tun ga wanda yake irin almajiri irin mu yana da labari lokacin da duk masu tafsiri irin na da kan kawo labarin wannan cewa wani mutum ne aka tsare shi aka ce ya zo ya sha giya aka tashi a wani gida aka ce da shi ya ɗaya cikin abubuwa na barna guda uku ko ya sha giya ko ya kashe rai ko ya zina ai galibi wanda yake jin tafsiri ya san labar labarin nan ya taba jin labarin aka tsare shi a wani gida aka ce abu uku zai yi ɗaya daga ya zaɓi ɗaya daga cikin uku sai ya kalli da shan giya da kisan kai aka ce ga wani jariri zai kashe jaririn ko kuma ya yi ba albasha ga wata mata sai ya ga cewa kamar kisan rai ai babban laifi ne ko ba haka yaro jariri ya kashe ina ya yi zana da mata wannan matan ina ai wanda dama dama shan giya sai ya sha giya da ya sha hankalinsa ya kushe sai aka ba shi makami sai ya kashe jaririn sannan kuma ya zina da matar sai ya ce saboda haka giya ita ce ummu alfujur ita ce uwar dukkan laifi wannan an ce sai na usman radiyallahu ta'ala anhu an rawaito shine ya faɗi wannan kisa a kan mimbari yana bayyana illa ta kayan maye ko giya amma zai inganta marfu'a ne zuwa ga ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallama to shine ma da yake cewa kullu sifatu dhanbi fiha tajamma'at duk sifatu zargi ta tattara a cikin kayan maye kaza tun ya ce ya sama aka kira ta ummul fujuri fa asnidi cewa ita ce uwa ta dukkan fadirci dukkan laifi to yana faruwa ne daga wannan ainihin kayan maye kuma ba sai mun faɗi wannan ba ai zahiri ma kowa ya gani kayan maye ba abinda baya haifawa yana haifar da kisan kai yana haifar da duk wani ta'adi bal ma duk masu laifi ma ba ta laifin sai sun sha kayan maye fakam ayatin tumbi bi tahrimi haliman ayoyi da yawa cikin alqur'ani tumbi tana bayani bi tahrimi da haramcin kayan maye liman tadabbara ayatul kitabil mumajjadi ga wanda yayi tadabburi ya karanta ayoyin alqur'ani mai girma almumajjad alqur'anul majid duk wanda ya karanta ya san qur'ani ya fadi ya hana shan giya a gurabe da dama Allah ta'ala ya ce ya zama la takrahu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna Allah ya hana yin sallah a cikin mai sannan ayar da muka karanta Allah ta'ala ya hana shan giya ya lazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijtun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum Allah yace rijis kazanta ne daga aiki kaga ayoyin Qur'ani suna bayyana me illolina kayan maye haka hadisi dama ya bayyana a gurabe da dama illoli na kayan maye manzo Allah ya ce la yakul jannata aq mai saba wa iyaye ba zai shiga aljanna ba wala mudminu khamrin ko mai shan kayan maye mudminu khamrin mai shan giya sai malam yace walaqad la'ana al-mukhtar fil khamri hakika al-mukhtar annabi zababbe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi la'anta fil khamri dangane da giya rawahu abu dawud an khairi murshidi abu dawud ya rawaito hadisi ai mun karanta baya ko la'ana sulata fil khamri ashara manzo Allah ya la'anci mutum goma dangane da giya mai tatsagiyar mai san'anta ta mai canta mai dakonta mai sayar da ita mai dillancinta duk mutum goma aka ambata duk wanda yake da wata alaka ta kusa da giya Allah an ce shi ya shiga tsinuwa shine ce wa qalla anal muhtar fil khamri haqiqa al muhtar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsinuwa a cikin giya rawa Abu Dawud da cikin hadisin da Abu Dawud ya rawaito an khairul mursidi daga manzon Allah sallallahu alaihi ne ya yace la'ana a wani hadisi manzo Allah yace la'ana Allah al-khamra Allah ya tsine wa giya wa shariba da mai shanta wa saqiyaha da mai shayar da ita wa bai'a da mai sai da ita wa muta'aha da mai dillancinta mai dillanci wa asiraha wanda zai zai dauka yana da siya daga nan ya kaita wa asiraha da mai tatsatsa mai yinta wa mutasira da mai taimaka mata wato wanda in shi yana yi kuma ya kira ka a hada hada yi dai an shiga ciki wa hamila hada mai dakon ta a kai waje kaza wal mahmulati ilai da wanda aka kai masa dakon duk sun shiga zinuwa wa aktama rabbul arshi an la yu'azziban ubangijin al'arshi yayi rantsuwa cewa lalle sai yayi azaba alaiha ga wanda ya sha giya rawahu ahmadu an muhammad imamu ahmad ya rawaito daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ne hadisin da Imam Ahmad ya rawaito cewa maza Allah sallallahu alaihi inna lillahi ahdan Allah ya yi alkawari a cikin hadisin da Imam Ahmad ya rawaito maikin Allah yace inna lillahi ahdan Allah mai girma da buwaya yayi alkawari liman sharib alhamra ga wanda ya sha giya an yasqiyahu min sinati khabari sai ya shayar da shi daga wato iwa ko kuma gumi na 'yan wuta a ranar alkiyama sai Allah ya shayar da shi daga sifatul khabal daga gumi ko diwa ta yan wuta a ranar alkiyama kaga mana zai shiga wuta kuma ga azabar da za a yi mata kuma yake inna lillahi ahadan Allah yayi alkawari kaga kenan wanda ya shagiya lalle yana karkashin wannan barazana wa ma kad ata fi hadriha balighun idha abinda yazo wajen bayyana illar kayan maye wa ma kad ata fi hadriha da yake bayanin haramcinsa balighun abu ne mai tsanani idan ta'ammaltahu in ka karanta ayar ka lura da ita haddat tawatur fahtadi akwai hadisai da aka rawaito sun zo haddi na tawatu. mana sun yi yawa dangane da gargadi akan cewa duk wanda ya sha giya Allah zai masa azaba wa ajma ala tahrimiha kullu muslimin kuma duk musulmai sun yi ijma'i sun san giya haramun ce fa kaffir mubiha fa kaffir mubiha mubihanha wa fi an khallidi duk wanda ya ce maka giya ba haram bace to ya zama kafiri kuma zai dawwama a gidan wuta saboda mai duk musulmi sun yarda giya haram ce ga Allah ya faɗa cikin alkur'ani innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal fajtanibuhu la'allakum tuflihun إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسير ويسدكم عن ذكر الله وانتهى فهل أنتم منتهون Allah ya hana. Saboda haka. wanda yake giya halarci to ya kafarta kuma yake cewa wafin nari khalidi kuma zai dawwama a gidan wuta dan ya karyata alqur'ani wa idmanuha ihdal kaba'ir fajtanib shan giya ko kayan maye ɗaya ne daga cikin manya-manyan kaba'ira saboda haka ka nisanci wannan la'allaka tahza bil fala'i wa tahtadi in kai haka sai ka shiga cikin waɗanda za su rabauta da tsira a gobe kiyama wa tahtadi kuma za ka shirya a duniya kuma za ka shirya duk wanda ya nisanci kayan maye to zai samu tsira a duniya da lahira kuma ku sani cewa kayan maye ke da kaba'ir dai ne daga cikin manya-manyan kaba'ira ma'ana manya-manyan laifuka domin yana daga cikin kaba'ira shan kayan maye kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi da muka karanta tun a mukaddim mala ya ce lokaci ya za mu dakata a nan amma har yanzu zai gama wannan bayani ban sha Allah ta'ala a darasi na gaba sai mu kammala abin da malam yi bayani a kan wannan matsala ta haramcin giya da kuma ainihin bayanin a wato akiba wato sakamakon mai aikata kan shan kayan maye Allah ta'ala ya tsare mu ya amintar da mu Allah ta'ala wannan musiba da ta yato a cikin mutane ta kayan maye Allah ya yi mana wanda kuma suke tallata ta dama ina nuni a harshen manzan Allah Ta'ala. saboda haka Allah ya mana maganin don babu kenan ne irin wanda zai rika halakar da 'ya'yan musulmi yana kawo kayan maye don ya samu kuɗi 'ya'yan musulmi suna sha suna halaka kaga wannan ai tsima ta tabbata kan ya cutar da al'umma ya ci haram bal ya aikata babban laifi ba iya ba iya wai kuɗin da yake samu yana ci ba a'a waɗanda yake halakarwa suna shan kayan maye suna yin aiki na laifi na ta'addanci kaga ya cuci al'umma saboda haka fatan mu Allah ta'ala ya mana magani irin wannan mutane kuma ya zaunar da mu lafiya yanzu wannan musiba ita tana za ga ana ta kashe-kashe kwacin waya da dabanci da waye saboda mai yaduwar kayan maye to wani muna buƙatar mu yi addu'a waɗannan mutane da suke yaɗawa cikin al'umma Allah ya mana maganin kuma Allah ya zaunar da mu lafiya ya ba mu damuna mai albarka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin